يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أشكين سورة إبراهيم جيا mun kwana ƙarshen aya ta 46 ayoyi na farko da muka karanta suna mana bayani game da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan cewa ya gargaɗe al'ummarsa ya gargaɗe su game da gudun ɗan da na sani bayan haɗuwa da Allah wadda ya ɓata lokacinsa ya yi abin da ba shi ne aka halicce shi don shi ba ya kuma bar abin da aka halicce shi don shi to zai yi ɗan da na sani a ranar alkiyama manufar da ta sa Allah ya halicce mu shi ne don mu bauta mishi mu kaɗaita shi da bauta manufar da ta sa Allah ya yi ni shi ne don na yi addini manufar da ta sa Allah ya halicce ka ya halicce ka ne don ka yi addini manufar da ta sa Allah ya halicci 'ya'yanka shi ne don su bauta mishi manufar da ta sa Allah ya halicce mu baki ɗayanmu jama'a shi ne don mu tsaya mu yi addini duk abin da muka yi a rayuwa in ba addini muka yi ba za mu yi ɗanda na sanin aikata duk abin da muka aikata ɗin idan muka yi addini muka sauke wajibin da ke kanmu da ubangiji ya ɗora mana to duk abin da muka yi a rayuwar duniya zai zama mana ribar kafa domin za mu amfane shi Allah ya ce ka gargaɗi mutane domin ranar da azaba za ta zake musu ma'ana ranar da za a karɓi rayukansu ranar da za a yi tashin duniya ranar da bayi za su tsaya a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala za su roƙi Allah ya musu jinkiri ko ya dawo da su duniya ya sake ba su dama don su kyautata ayyukansu wadda suka bata a baya za a ba su wannan damar ba da a ba su wannan damar ba Allah ya buga mana misali da al'ummomin da suka shuɗe waɗanda mun ga gidajensu mun samu labarinsu an buga mana misalsalu a kansu da yawa da irin ababen da ya faru da su da yadda Allah ya halakar da su irin adawa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam irin samudawa mutanen annabi salih alaihi salatu wassalam irin mutanen madiyana irin mutanen annabi lut irin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam da sauran annabawa da manzanni waɗanda suka gabace mu irin laifuffukan da suka yi da kuma irin hukunta su da Allah subhanahu wa ta'ala yi kowa kuma an hukunta shi gwargwadon irin abin da ya nutsu ya tsunduma a ciki na kafirce ma Allah da kuma saba ma Allah waɗannan ababa da muke karantawa wajibi ne akan mu mu ɗauke su a matsayin izna mu ɗauke su a matsayin wa'azi domin kare kanmu daga abin da ya same su da kuma neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana muwafaka Allah ya sa mu dace da alkhairan duniya da lahira Allah ya sa ba za mu yi ɗan da na sani ba bayan mutuwa akwai wadda zai yi shuru a ranar alkiyama ya sa hannayensa biyu a bakinsa ya ciza kasan nadamar duniya ya ɗaya ake sawa a baki a ciza idan ta ɓaci wa mutum a ranar lahira wa yau mai abu zalimu ala yadayhi يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني Allah ya ce wa yau mai abu zalimu alayyadi ranar da azalimi zai sa hannayensa biyu a bakinsa ya ciza ya kulu ya laita ni takastu ma'ar rasuli sabila zai ce kai tona ina da na riƙe hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ina da sunna nabi ya wailata laita ni lam attaki fulanin khalila kaitona nadamata da barriki wane a matsayin masoyi a matsayin aboki ba laqad adallani an ba ba'da ijja'ani gashi ya tabar da ni daga ambaton Allah ya halakar da ni daga bin Alƙur'ani da sunna bayan Alƙur'ani da sunna sun zo mini wa kana shaytanu lil insani khazula Allah yace haka da dama yake sabule shari'a ya tabar da mutum bayan ta zo mishi to wannan nadamar sa za ta yi mishi amfani ba za ta yi mishi amfani ba wallahi malam wallahi karka yadda ka shiga wuta karka yadda ka yi nadama babu wani mutumin da zai ce zai bi Allah Allah ya ce bai yadda ba sai ya shiga wuta babu shi Allah baya haka wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum Allah ya ce ban yadda da kafirci ma bayina ba saboda Allah bayi so ka tozarta ka walakanta ya aiko manzo ya aiko littafi ya kuma ce a maka bayani a nuna maka dukkan bayanan wadda bai son ka zai yi maka haka yanzu ba dokokin ƙasar nan da turanci aka rubuta su lauyoyi ne kawai suke iya sanin dokokin to duk ka in ma baka iya rubuta sunan ka da boko ba in ka taka dokan da a hukunta ka ta ubangiji kuma yace idan baka san dokar ba yace a barka idan kuskure ne yace ya yafe idan mantuwa ne yace babu komi idan an tursa saka ne yace babu komi kuma wa makunna na hatta nab'asa rasula yace walakin mata ta'ammadat qulubukum sai dokar da kasanta, santa ka taka akai da aka mata shi yasa ba wanda zai shiga wuta sai Allah ya tsaye da shi an sake mishi sabon tambaya tsakaninka da Allah abinda ya cika littafin da ka na azaba wanda za a kai ka wuta a kansa an maka bayani ko ba a maka bayani ba alam ya atikum rusulun minkum yatluna alaikum lokacin da aka kore in wuta zuwa wuta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran Allah yace za a gargada yan wuta zuwa zuwa jahannama group group group yan tata ga group din su yan giya ga group din su mazinata ga group din su yan fashi da makami ga group din su matsafa ga group din su Allah ce za a tafi zuga tawaga tawaga hatta idza ja'uha Allah ce sai sun iso bakin kofar wutan futihat abwabuha sai a bude kofofin wutan wa qala lahum kazanatuha sai masu gadin wuta su ce ku tsaya tukunna kar ku shiga alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum lika yawmikum hadha manzanni basu zo ba annabawa basu zo muku ba ba a zo an muku bayani ba malaman ku basu muku bayani sun karantar da ku cewa da abu kaza da abu kaza da abu kaza zai iya kai mutum wuta ba basu gargaɗe ku cewa idan aka yi tashin alkiyama abin da yake faruwa da ku yau zai faru da ku ba kalubala sai su ce wallahi duk an mana bayani an musu bayani ko ba a musu ba walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin da kansu da su ce kalmar azaba ce kawai ta tabbata akan kafiri كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير الله أكبر الله أكبر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الله كلما ألقي فيها فوج duk lokacin da aka jiji wata tawaga aka watsa a wuta ko za a watsa su a wuta kana lahum khazanat kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha duk lokacin da aka ɗebi wa'yansu jama'a wata tawaga da a watsa a wuta masu gadin gidan wuta su tambaye su alam ya cikin Nazir mai gargadi bai zo muku ba dama ba a ja kunnen ku game da wuta ba ba a gargade ku game da wuta ba qalu an rasi ammana ja ana nadhirun mai gargaɗi ya zo na muka karyata wa qulna ma min shay'in muka ce karya ne Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi balalin kabir muka ce ai ku manzannin da annabawan ba akan komai kuke ba sai dai cikin bata wa qalu sai su ce law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sahih da su ce inda muna da hankali hankali fa dama ba shine iya wanke hula da iya karya hula ba ba wanke riga shine hankali ba hankali ibn qayyim yace mutum bayi zama mai hankali har sai ya haɗa waɗansu abubuwa guda hudu ko shekarunsa ɗari in bai haɗa waɗannan abubuwan ba mana yace ba shi da hankali abu na farko ya zama zai iya gane abin da zai cuce shi daga abin da zai amfani shi zai iya warewa idan ababa suka taso zai iya gane wannan mai cutarwa ne wannan mai amfanarwa ne idan mutum bayi iya bambance Abin da zai cuce shi da abinda zai amfanar da shi yana da hankali shi yasa idan aka tura yaro makaranta sai ya je ya tsaya a bakin hanya yana wasa yana kwallo sai ya ce bayi da hankali domin bai gane bambancin zuwa makaranta da buga kwallo abu na biyu yace kuma koda zai iya gane abin da zai cuce shi daga abin da zai amfane shi yanzu zai iya bambancewa ya san abu kaza cutarwa ne ya san abu kaza amfanarwa ne amma ba zai iya tirsasa kansa zuwa ga mai amfanin ba ko kuma ba zai iya tursasa kansa ya guji mai cutarwan ba ibn al-qayyim yace shi ma bai da hankali ya gano abun na cutarwa wai kaga mutum sigari da wiwi wai yana bin kan mutane kan shi addu'a abun da zai saka shiga wuta in ba a maka addu'an ba baraka bari ba abun da ka san wannan abun zai sa ka ya hana ka kwanciyar kabari amma ka addu'a yana da kyau amma ka addu'a yana da kyau amma ka bari ka bari ka bari ka bari yace ko da mutum zai iya bambance su ya san taba za ta cutar da shi ya duk malamin musulunci sun daidaita shan taba haramun duk malamin musulunci sun daidaita shan taba haramun ne jama'a mun fahimta to ko da zai iya bambancewa amma da zai iya ba ya sani cewa ya sani cewa ya san illar zina ya san illar zina ya san illar zina ya san illar zina amma zai iya zuwa ya kwana da 'yar wani ya sani aikin wuta ne ya san aikin wuta ne ya san aikin yan jahannama ne ya san aikin yan jahannama ne amma zai je kwana da karuwa kaga yanzu ya iya gano abin da zai cutar da shi da abin da zai amfanar da shi amma ya gagara ya bi mai amfanin kuma ya gagara ya guji mai cutarwa yanzu wannan yana da hankali ba shi da hankali duk abin da zai sa ka shiga wuta duk abin da zai sa ka shiga wuta kuma da gangan ka san abin ka san da gaske ne zai kai ka wuta kuma ka makale ma wannan abin ka makale ma wannan abin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wahala ka samu wani abu wani abu da larabawa suka jarrabtu da shi na fitina kafin zuwa musulunci irin giya irin giya ran da ayar giya ta ƙarshe ta sauka abinda ubangiji ya ce musu fahal antum muntahun Allah ya ce yanzu ba za ku bar giya ba Allah ya ce ba za ku hannu da gashin giya ba Abdullahi dan Abbas ya ce wallahi wani ya guntsi giyan a bakinsa tun da ya burtsar da giyan har ya mutu bai sake sha ba saboda yana tsoron Allah ya ce haka garin madina ya cika da ɗoyin giya masu giyan haka ake kwalalarwa akan hanya ana zubar da giyan ana fasa tulun annabi ya ce to me lafin tulun ku wanke ku yi amfani da shi ba wani tun da ya zubar da giyan bakinsa wallahi har ya mutu bai sake ɗanɗanan giya ba har ya mutu bai sake ɗanɗanan giya ba haka ake bin Allah amma wallahi in ka biye masan zuciyanka yau ka tuba gobe ka koma yau ka tuba gobe ka koma abinda annabi ya ce innamal a'malu bil kawati innamal a'malu bil kawati ka san a lissafin Allah babu ruwan shekaran jiya mun yi wa'azi jiya mun yi wa'azi bara mun yi matsalar a ina za a ritsa ka innamal a'malu bil kawatib shaki yakan gama rayuwarsa cikin abin da ya bayyana wa mutane kamar aikin arziki yake sai a je a ritsa shi akan sharri baka san yaushe baka san yaushe zaka mutu ba baka san yaushe zaka mutu ba ba kuma da a gaya maka in za a karbi ranka ba innamal a'malu bil kawati annabi yace ayyukan da muke yi ayyukan bayi annabi yace ba farkon ba karshen karshen. ba farkon ba karshen. a menene ajali ya cin maka a nan lissafi Allah ya samu dace

Allah ya ce fala ta sabanna Allah mukhlifa wa'adihi rusula Allah ce ka taba tsammanin Allah zai saba alkawarinsa da yayi wa manzanninsa Allah yayi alkawari wa manzanni Allah yayi alkawari ma waɗanda suka yi imani da Allah inna lanansuru rusulana Allah ya ce inna suru rusulana Allah ya ce lallai mu za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da Allah fil hayati duniya a nan rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad Allah ce da ranar da shaidu da su tsaya don ba da shaida a gaban Allah ba ranar alkiyama ba Allah ya ce to mun yi alkawari za mu taimaki manzannin Allah za mu taimaki waɗanda suka yi imani inna lanansuru rusulana wallazina amanu Allah ya ce lallai za mu taimaki manzanninmu za mu taimaki waɗanda suka yi imani da Allah fil hayati duniya a rayuwar duniya wa yau mai yakumul ashad da ran da shaidu za su tsaya don ba da shaida a gaban Allah Allah ce zai taimake su duk abin da kaga mu'minai duk abin da kaga mu'minai suke cikin jarrabawa duk abin da kaga mu'mini suke cikin jarrabawa wallahi karshen al'amari nasu karshen al'amari nasu karshen al'amari nasu ne Allah cewa yi ba kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli Allah ya ce kataballahu Allah ya wajabtar ya ce la'aglibanna ana wa rusuli ni zan yi galaba da rinjaye ni da manzannina Allah ya ce ni ne zan yi rinjaye manzannina ne za su yi rinjaye kar ka dinga ganin wahalar tafiya akan gaskiya duk daren dadewa in an zo faɗan ƙarshe kai da kai nasara kataballahu la aglibanna ana wa rusuli Allah ya ce Allah ya wajabtar haka dokar take a rubuce Allah ya ce la aglibanna ana wa rusuli ni da manzannina mu ne masu rinjaye inna Allah qawiyyun aziz Allah na da ƙarfi Allah mabuwayi thumma nunajji thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin Allah yace thumma nunajji rusulana walladhina amanu sannan sai mu ceci mu tsamar da manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani Allah sai ce kazalika haƙƙan alaina nunjil mu'minin Allah ce ai haƙƙi ne a mu mu ceci mu taimaki mu tsamar da mu'minai daga cikin halin kakani kai Allah ya ce haƙƙi ne a kanmu. ba bashi muke bin Allah ba Allah ya sa ma kansa cewa zai taimaki mu'minai zai taimake su ko zai taimake su zai taimake su idan muka rike imani muka kyautata imani muka kyautata ayyukan mu za mu ga nasarori ka sa cikin aqidar ka kowace irin nasara daga wajen ubangiji take wa man nasru illa min indillah ba wata nasara face daga wajen Allah take duk abin da zaka nema ka nema a wajen ubangiji duk abin da zaka nema ka nema a wajen ubangiji idan ka yi imani ka tsare ayyukanka insha Allah Allah zai taimake ka Allah yace fala tasabanna Allah muklifa wa'adihi rusula kar ka yi tsammani kai mai karatu ko sauraron karatu cewa Allah zai saba alkawarin da ya yi wa manzanninsa na zai taimake su za su yi rinjaye za su yi galaba inna Allah azizun zuntika Allah mabuwayi ne mai azabtar da wadda ya faɗace shi ko ya faɗaci manzanninsa ko ya faɗaci waɗanda suka yi imani azaba irin ta ɗaukar fansa idan kai da a maka wa in uttum Oduna shi da ma Allah in ka saba mishi ka ba shi hakuri ba ma Allah hakuri shi ne ka tuba ka yi istighfar amma in ka saba mishi sai ka wuce za a sha kanka za a sha kanka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa Allah in zai azabtar da bawa da me ba zai kama shi ba wallahi ciwon ido zai hada ka da shi ba sai wani ya shiga rigima ba haka ne ko ba haka ba duk abinda duk abin duk abinda ka gani abin yana mai biyayya da sallama wa Allah yana mai biyayya da sallama wa Allah baka ji fir'auna ba Allah ya ce falamma asafuna in taqanna minhum وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Allah ya ce falamma asafuna lokacin da suka rauna Allah ya ce suka fusata mu in taqamna minhum Allah ce sai muka ɗauki fansa a kansu, fa agaraqanahum ajma'in Allah ce sai muka nitsar da su a ruwa baki daya waja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin Allah ce sai muka mai da su magabata abin misali mai yan baya ba wani aka turo aka ce ya zo ya ci kwalar fir'auna ba ruwan ruwan ruwan aka ce ya bare dole ya bare ko ba zai bare ba aka ce kuma ya ci shi ruwan sai ya ci shi sai ruwan ya ci shi wannan ruwan da ya ci fir'aunan ba abin da fir'auna ke takama da shi a harkar mulki irin wannan ruwan yakan ce alaysa li mulku misra wa hadha al anharu tajri min tati تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه فرعون يكرا أتكم متاننسا يا قوم يتي يا قوم متانينا متانا مصر أليس لي ملك مصر بني نكي ملك مصر أكي شو وهذه الأنهار تجري من تاتي wannan teku wa'annan koguna ba a ƙasan kafa na suke gudana a falata busiru ya ce ba gani azal adawa ba ce mu karanta ba doctor da suka yi magana ba abinda Allah ya hada su da shi ba am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin bima'ana bal ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin yace ni ne mafi alkhairi akan wannan walakantaccen wanda ko bayani baya iyawa yana yi da annabi Musa ruwan ruwan ruwan ya ce shi aika guji aika guji alfahari a rayuwa a yana daga cikin waɗanda annabi ya ce ba dama ya sha ba dama ya sha ya kai labari ba dama ya sha ya kai labari wanda ya alfahari in dai kai alfahari annabi ya ce Allah sai ya walakanta in dai kai alfahari karka yadda kuna magana da ka ce ni da ni kake yi aikin ka sai in raba ka da aikin a ah, ka faɗi a ah, yalla kai ka faɗi ai wannan eh ka san ni waye ai wannan da ka nuna shi insha Allah sai ka zo a kaskance ofishin ka bari in ma ta ritaya in ma a walakance sannan kuma ka ganshi a cikin ni'imar Allah Allah shi kaɗai ne shi kaɗai ne yama kansa yabo da jinjina da kirari فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض Allah ya ce falahul hamdu walillahi alhamdu falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah falillahi alhamdu rabbil samawati wa rabbil ardi ubangijin samai ubangijin kasai rabbil alamin ubangijin talikai wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi da isa nashin shi kadansa a sama da kasa waye isasshe kace Allah banda Allah ba wani isasshe duk abinda za ku yi duk yadda za ka yi faɗa karka yadda ka yi alfahari ka san wani zai ce mu da ni kake ha ba malam kai kuma waye ah. Ah. wannan abin da kake alfahari da shi kake alfahari da shi kake alfahari da shi shi zai ci ka ba a alfahari akan bayin Allah sannan kuma ba a takama da sharri duk sharri karka dinga alfahari da shi ka san ko da ko magana ko ce zan kai ka kotu zan kai ka kotu dan kai ka kotu komi dan kai ka kotu to insha Allah sai kotu ta ci shi kun gani ba a alfaha duk abu in sharri ne ba a tutiya shi zuwa kotu yanayi da laru dole ke sa a ci ba abu ne na daɗi da ɗanawa ba jama'a mun fahimta Allah ya sa mu dace Allah ya ce inna Allah azizun zuntiqam to sai Allah ya ce يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فترى المجرمين Allah ya ce yau matu baddalul ardu gairar ardu wasu samawat ranan da za a canza ƙasa Allah ya ce ba wannan ƙasan don a yi hisabi a kanta ba wasu samawat Allah ce sama ma za a canza ta hisabi da Allah zai yi wa baye ba wannan ƙasan a kanta za a yi hisabi wa baye annabi ya ce wata ƙasa ce ga ta can fara sal kamar alli ita za a sake sabon shimfiɗa eh. amin sama ma a ɗayinta yau man na sama'a yawma naqwi samaa ka tayyi sijilli lil kutubi haka ake nada leta haka kaga haka haka sai a ɗaure ta Allah ya ce haka za a nada sama ka tsaye su jillin kamar yadda in an yi rubutu a takarda saboda daɗin aida ta wada suke rubutu to za a naɗe ta lokacin da yanayi ya kai yanayi bayi sun yi tsayuwa tsayuwa ya sha kansu za a yi tsayuwa na tsawon shekara dubu hamsin a shekara dubu hamsin din nan wallahi ko tsugunawa ba da a bar mutum ya yi ba wallahi wallahi da gaske ne annabi ya ce an matso da rana ya siffanta irin yanayi da ake ci. jama'a za su shiga damuwa da tashin hankali irin wanda ba su taba shiga cikinsa ko wannan ini da muke ciki aka ce tun fitowar rana har faduwa a tsayi da kai a wani gu karka matsa karka tsuguna akwai damuwa ko ba damuwa akwai damuwa malam duk abin da zai raba ka da wannan tsayuwan kai tanadinsa duk abin da zai rage maka wannan tsayuwar ka yi tanadin sa za a je a samu annabi adam alaihi salatu wassalam al Bukari ya fi da hadisi za a je a yabi annabi adam da falaloli da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi kai ne Allah ya halice ka da hannayensa kai ne uba ga kowane dan adam duk abin da za a faɗa a faɗa muna so ka mana alfarma ka wuce mana gaba ka roƙa mana Allah ya zo ya yi mana misali kowa ya san matsayinsa annabi adamu zai ce a'a ai yau Allah ya yi fushi irin fushin da bai taɓa yi ba kuma ba zai sake fushi irin wannan ba ya ce in na san na faɗa ban san na mai bayarwa idan na je na yi magana ma Allah ban san me zai gaya min ba sai ya ce ni ma ta kaina nake yi ya ce amma ku je ku samu annabi nuhu idan aka je aka samu annabi nuhu aka koka mishi bayan an yabe shi da abin da ubangiji ya mishi falala da shi kai ne farkon manzo kai ne kaza kai ne kaza ka roƙa mana Allah ya ma bayin hisabi kowa ya san matsayin shi zai ce yau Allah ya yi fushi irin fushin da Allah bai taɓa yi ba ya ce ni ba zan tinkari Allah da magana ba ka san matsalar yau yau yau a ranar kowa ya zo masu sace 'ya'yan mutane duka a ranar suna wata wani ya fi shekara arba'in ubangiji na ce mishi ka daina ka daina ya daina to shi ma ya zo waɗanda suke zina da matan aure duk sun zo waɗanda suke zina da 'ya'yan mutane duka sun zo masu tare hanya su kashe mutane duka sun zo kowa ya zo kowa ya zo kowa ya zo wani duk wa'azin duniyan nan akan a kan kare wani ba ba ko wanda ake ma wa'azin ba me wa'azin shi ma bai wa'azin bai amfane shi ba me wa'azin ma wa'azin bai mishi amfani ba ga hadisin bukari annabi ya bada labarin wani malami ce da aka jefa shi a cikin wuta da irin bala'in da ya fada in wuta sai da suka zo suka waje suna kallon shi suka ce ala gafarta malam ba kai kake hana mu kaza kake cewa mu yi kaza ba yace duk abin da nake hana kun ba na bari ni ma ina yi abinda kuma nake cewa ku yi ni ba na yi wallahi Allah ba ruwansa da kana wa'azi in baka bi Allah ba wallahi Allah bai saurara maka haka ne ko ba haka ba zai ce Allah ya yi fushi ku je ku samu annabi ibrahim shi shine badaɗe da na farko da allah ya ɗauka a je a samu annabi ibrahim ya ce ni ta kaina nake ku je ku samu annabi musa dama shi ne allah yake magana da shi kai tsaye a je gun annabi musa ya ce shi ma ta kansa yake yi ku je ku samu annabi isa annabi isa ya ce kai wannan rigimar fa in kuna so ku ga ƙarshen ta ku je ku samu manzan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine makamun mahmud ai abin bakin ciki abin bakin ciki abin bakin ciki wai ka ji ana cewa mutum annabi muhammadu ya ce wai yana cewa ai malamai sun yi sabani akwai malamin da ya sai yi sabani da manzon Allah wallahi ko annabawa suka dawo ba za su yi sabani da manzon Allah ba balle malamai ai idan aka ce ma annabi ne ya ce an gama karatu a musulunci malami zai saba wa malami amma ƙarya ne wani malami ya saba manzon Allah akwai wanda ya isa maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana soke maganan annabawa balle fatawar malami malami zai yi fatawa wani malami al-imamu malik sai ya saba ma abu hanifa abu hanifa sai ya saba ma ahmad bin hanbal Ahmad ibn Hanbal sai ya saba ma Sufyan sauri wannan sai ya saba wannan amma duka malamin duniya din sun hadu sun isa su saba manzon Allah idan aka ce maka karatu daga gun Annabi Muhammad yanzu an kare karatu an kare karatu an kare karatu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai ya je ya faɗi ya sujuda gaba ga al'arshin Allah yayi yabo yayi kirari yayi jinjina ma Allah Allah sai ce mishi irfa ra'asanka daga kanka Muhammad washfa'a tushaffa nemi duk alfarman da kake so a baka sai ce Allah bai ga halin da suke ci suna neman Allah a yi musu isa kowa ya san matsayinsa Allah sai ce wa mala'iku a je a naɗe ƙasa a yi sabon shimfiɗa a yi sabon zubi wa sama a je a sa mutane a cikin sahu sahu da abu ga eh, soffan soffan kowa a cikin sahu Allah sai ya zo ya ma mutane sani la ilaha illallah kafin a yi misali a fara ɗaga takardun bayi ana kira ana ƙididdige ayyuka Allah zai ce a zo da jahannama shi ne ma'anan waji a yau idin bi jahannama don a zo da jahannama to lokacin da ake zuwa da jahannaman ne mutane suna ganin jahannama da ƙuginta da ƙaragin da take yi duka kuma kowa sai ya faɗi sai nil down a gaban Allah shikenan wayan kowa ya kare walillahi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yaksaru al-mubtilun yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yaksaru al-mubtilun wa tara kulla ummatin jafiya kullu ummatin ودعا إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi dukkan mulkin mai da kasai na ga Allah shi kaɗansa wa yawma taqumu sa'atu Allah ya ce randa alkiyama za ta tsaya ma'ana randa za a yi tashin duniya yawma idin yakhsaru al mubtilun Allah ya ce a ranar mabarnata za su tafka asara wadda suka yi watsi da Allah wanda suka yi watsi da imani suka yi watsi da tauhidi wadda suka yi watsi da sunna Allah ya ce a ranar za su tafka asara wa tara kulla ummatin jafiya Allah ce zaka ga kowace al'umma ta yi nil down akan gwiwa. to Allah sai ya gaya mu kowa ولقد جئتمونا فرادا ولقد جئتم خلقنا ترابا كما خلقناكم أول مرة وتركتم, وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم yana daga cikin jawabai na farko farko da ubangiji zai yi wa bayi Allah zai ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allah zai ce gashi kun dawo mini tsura kamar yadda na halicce ku a karon farko baka ganin yadda ake aihuwan jariri Allah ya ce to kun dawo haka wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ay wa taraktum ma a'tainakum wara'a zuhurikum Allah zai ce duk abin da na baku a duniya kun bar shi a bayan ku mota a nan da ka bar ta ka kara gaba ko ana tafiya da ita Allah zai ce duk abin da na baku a duniya wanda dama wannan abun ne ya hana ka tsaye da sallah wannan abun ne ya hana ka karatun addini wannan abun ne ya hana ka tsayuwa ka addini wannan abun ne ya hana ka bi Allah Allah zai ce ma gashi ka bar abun a baya gashi ka zo babu komai wa taraktum ma kawwalnakum wara azhurikum kun bar duk abin da muka baku a can bayan bayan ku yanzu gashi mutum ya zo daga shi sai aikin sa Allah ya ce yau mutu baddalu ardu ran da za a canza ƙasa gairar ardi ba wannan ƙasan ba wannan ƙasan ita da ayi yi hisabi a kanta ba wasu Allah ce za a canza sama wa barazu lillahi alwahid al bayi za su bayyana ga Allah shi kadai ne rinjaye eh ta aje a haɗu a gaba ga Allah yakan ce wa bayi limanin mulkul yau yau yau wa yake da mulki lillahi alwahid alqahhar wa tara almujrimina yawma idin Allah yace zaka ga mujrimai a wannan ranar masu laifi a wannan ranan muqarrani na fil asfat suna daddaure Allah ce a cikin sarka an daddaure su waɗansu biyu da a hada a ɗaure. waɗansu su biyar da a hada a ɗaure. waɗansu su goma da a hada a ɗaure. wani shi kaɗai za a ɗaure ta ko ta ina sarka haka da a kada su a filin alkiyama uhushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi waqifuhum Allah zai ce wa mala'iku uhushurul ladina zalamu wa azwajakum ma kanu ya'buduna min dunillah Allah zai ce ku tattara waɗannan azzaliman ku kada su da su da duk abinda suka rike suke bautawa kuma bayan Allah fahaduhum ila siratil jahim Allah zai ce ku kada su hanyar wuta mala'iku sai su ɗauki abin duka sai a kaɗa su dama wane wani bawai za a zo a ce wane da wane da wane bane a'a wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wallahi ma kawai sanarwa za a yi a taron kiyama majinata ku ware kanku na rantsi da Allah haka daga suna zame kai suna fitowa kai ma baka isa ka bari a zo kanka ba wamtazul ma. Allah zai ce ku ware kanku a yau ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai Allah zai ce in giya ku ware kanku haka mutum na kila ga ya ja ya ji ya ya ji ya tsaya in za ku ware kanku ba wanda za a zo a ce wai wani fita wani fita wani fita a umurni da ayi wani yana shan giyan wani yana zinan wani yana satan ba ku san yana yi ba ina in aka ce barayin gwamnati kuwa da kanku in yi fita kan ayyawa da kansa ta'arifuhum bisimahum ya'rifuna kullum bisimahum Allah zai ce kuwa da kanku to sai a ware lokacin da aka kada su Allah sai ce waqifuhum Allah sai ce mana ku tsayar mun da su innahum mas'ulun su dinnan ababan tambaya ne ma'ana ya kamata a yi musu su tambayoyi Allah zai ce a tsaye da su tukunna bari a musu tambaya malakum la tanasarun anna tanasarun Allah zai ce musu me yasa ba taimake taimakekeniya a tsakaninku malakum la tanasarun ay malakum la yansuru ba'dukum ba'da kasan wani shi faɗansa na ƙauniya ne bangaranci ne su ne 'yan waje kaza in kai ba ɗan waje kaza ba ne to ba zai yi ka ba haka ne ba wani kuma baya yin ka ne don kai ba ɗan garinsu ba wannan maguzanci ne ana duba mutum ne bisa imaninsa da ayyukansa na kwarai da ɗabi'unsa da halayensa ko kawunka ne bido takarar siyasa an ba mutumin kirki bane ina da kai ka san shi kar ka zabe shi kar ka zabe shi to yanzu wani shi faɗansa kawai na kare jam'iyyarsu ne in dai an taba jam'iyyar su kawai zai kare jam'iyyar tana da gaskiya ko ba ta da gaskiya mai gidansu zai kare mai gidansu mai gidan na da gaskiya ko ba yi da gaskiya wadda yake tunanin haɗuwa da Allah baya irin wannan siyasa Allah zai ce malakum la tanasarun da a duniya in an taba wannan gefen tare kuke nan ma in an taba amma yanzu gashi ana ta taba ku kowa ya shiru sai mala'iku su ce ma Allah bal humul yawma mustaslimun a sun mika wuya Allah yau sun ji yau sun gani wa barazu lillahi wahidul qahar Allah ce za su bayyana ga Allah shi kadai mai rinjaye wa taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asfal Allah ya ce zaka ga mujrimai kafirai masu laifi suna daddaure a cikin sarka sarabiluhum tufan da take jikinsu min kasiranin narkakkiyar dalma ce wa taksha wujuhahum nar Allah ce kuma fiskan su wuta tana ce balbal talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun kafiran dalma ce ake narkata idan aka narkata sai a yi rigar da shi waɗansu malamai suka ce kafiran ɗin wani mai ne da ake tatsansa ake samunsa a jikin wata bishiya wadda tsaban bala'in kama wutansa ya fi yadda fetur ke kama wuta to da wannan sinadarin za a musu riga a cikin wuta ka gane maganan kaga shi rigan kansa ka kaddara ko fetur ne aka iya sarrafa shi aka mai da shi riga kaga shi kaɗansa kuma aka jefa mutum a wuta jama'a mun gane misali kaga ai masifa akan musifa shi kansa rigan sinadarin cin wuta ne za a sa wa mutum a jikinsa tukunna a sa shi a wuta sarabiluhum min qatiran Allah ce tufar da take jikinsu na wannan qatiran din ne narkakkiyar dalma kowannen mai da aka sarrafa da yake da tsananin kama wuta aka musu sutura da shi Wata sha wuju haƙumin na, Allah ce wuta kuma ta lullube fiskokinsu baki ɗaya, Allah ya tsare ni li Allahu kulla nafsin ma kasabat Allah zai tada alkiyama ne ya bayyanar da bayi baki ɗaya a filin alkiyama li yajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat don Allah ya saka ma kowace rai da abin da ta aikata ina kun ji da abin da aka aikata wannan abubuwa da muke na yau da gobe yau da gobe wallahi shi ake kirgawa kuma da shi za a yi mana sakamako babu dadi babu kari ba wani abu da zaka gani a takardar da baka yi ba idan aikin sharri ne ka tadaita maka idan aikin alkhairi ne ka yawaita makanka ka takaita aikin sharri makanka ka yawaita aikin alkhairi makanka ayyuka ayyuka ayyuka annabi yace ayyuka ayyuka ayyuka wancan hadisul qudusi al-imam muslim yake da shi hadisin abu dharr Allah yace innama hiya a amalukum uhsiha lakum iyaka Allah yace ayyukan ku muke kididdige muku yau kayi nawa karatun qur'ani nawa sallah na nawa sadaka nawa yau me ka hada sai a rubuta a ajiye maka innama hiya amalukum usiha lakum Allah ya ni ba wani abu da nake tsakani na da ku Allah yace ayyukan ku muke kididdigewa faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya dace da alkhairi ranar alkiyama yayyabo da godiya ma Allah waman wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya samu sunkuyan haka ta ɓaci kar ya zargi kowa ya zargi kansa mun ji abin da aka gaya mana kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce Allah wai tashin alkiyaman nan me za a yi in aka yi tashin alkiyaman me za a yi Allah ce liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi allazina a bil husna Allah ya ce zan yi wannan taron tashin duniyan ne don mu musaka wadda ya munana da mummunan aikinsa musaka wadda ya kyautata akan kyakkyawan aikinsa Allah ya ce sai a watsa kuma kowa ya je masaukinsa liyajzi allazina asa'u bima amilu asaka ma waɗanda suka munana da mummunan sakamakon aikinsu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna a saka ma waɗanda suka kyautata su ma da sakamakon kyakkyawan aikin su in an gama wannan kason to kuma kowa sai ya je ya zauna a masaukin da ya dace da aikin Allah ya sa mu dace Allah ya ce inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaugawan hisabi duk wannan abun da kake ji za a yi hisabi za a yi hisabi a wannan inin da aka yi hisabin kailula ma yan aljanna a cikin aljanna suke kailula idan misali kafin a ce misali a ininmu na duniya kafin irin karfe tara goma na safe an watse kowa ya tafi sauƙi, wallahi mana an watse duk an gama wallahi duk an gama amin arama amin amin duk an gama duk an gama duk da kaji muke magana za a binciki salloli yau yadda ka yi su duk a gama naka a ɗauko na matarka a ɗauko na ƴaƴanka a ɗauko na wannan duka duka duka duka kailula irin hutawar rana ɗin nan yan aljanna da suke har an watse har an watse har an watse inna Allah sari'ul hisab to sai Allah ya ce Allah ya ce haza bala'un linnasi Allah ya ce to duk bayanan da na muku nan Allah ya ce isarwa ce ga mutane sako ne gamsashe, Allah ya ce zuwa ga mutane jama'a mun je tun daga farkon karatu da muka fara a fidda mutane daga cikin dukwai zuwa ga haske manzanni da al'ummominsu maganan wuta maganan shedan maganan batar da mutane maganan jawabin da zai musu har duk abin da muka karanta nan a ƙarshen suratu ibrahim Allah ce za balagun lin wannan gamsashen bayani ne Allah ce na aiko shi zuwa ga mutane ayi musu bayani a musu bayani isarwa ce wadatacciya babu wani bayani da kake bukata sama da wannan bayani ba wani bayani da kake bukata sama da wannan bayani bayani na gaskiya bayani daga wajen ubangijinka waliyunzaru bihi Allah ya ce a gargaɗe su da wannan gamsashen aikin amma mutane gargaɗe shi ba je muka karanta ba wa amzirin nasa waliyunzaru bihi kuma Allah ya ce a gargaɗe su da shi a dinga karanta musu ana maimaita musu ana tunatar da su ana kwaɗaitar da su rahamar Allah ana tsoratar da su azaban Allah wali ya'lamu annama huwa ilahun wahidun Allah ce domin su san babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah shi kai dama ba iya inda ake so mutum ya je ba kenan yayi imani ya kaɗaita Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya wali ya'lamu domin su sani annama huwa ilahun wahidun cewa Allah shine abin bauta shi kadai Wadda ya cancanta abota mishi Wali ya zakara ulul albab Allah ce domin masu hankali su wa'astu jama'a mun ji Wali ya zakara ulul albab don masu hankali su wa'astu ai mun gane masu hankali shine wanda zai ji ya bi shine wanda zai ji ya bi shine wanda zai ji ya bi al'ajalin haka wadda zai ji ya fi jama'a wadda zai bi ya ji duk abin da muke karanta wannan za mu zo mu tuna shi bayan mun mutu wadda ya yi aiki da shi zai yi farin ciki wadda bai yi aiki da shi ba zai yi nadamarsa wali ya zakara ulul albab eh, wai wani ne ya kira wata yarinya hira suna hira sai ya fara taba jikinta yana kai hannu jikinta sai ta ce mishi malam dan Allah ka bari wai me yasa wai zaki kira Allah anan eh me yasa wai zaki kira Allah anan Allah Allah Allah ya to Allah ce don mu san shi kadai ne abin bauta da gaske don masu hankali su wa'astu da abin da ubangijinsu ke wa'astar da su Allah ya samu a cikin alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan wadanda sukan ji maganganu mafiya kyawu na alqur'ani da sunna fayattabi'una ahsana sai su bi mafi kyawu Allah ya dace da mu Allah ya mana albarka Allah ya sa mu wanye da wannan rayuwa lafiya bangare na yau ni zan yi hutun tafsirin wannan shekarar saboda lokacin tafiya umra na ya yi so za mu je kuma a ci gaba da fafata dan uwa Sheikh Usman Ali yana ɗaya daga cikin malamai na wanda suka ban gudumawa harkar addini da kuma ilimi shi zai ci gaba da gudanar da kuma darasin har kuma zuwa ƙarshen Ramadan insha Allah bara in ban manta ba dan uwa malam Mustapha Abdullahi Allah ya sa ya huta amin Allah ya mishi rahama Allah ya gafarta mishi Allah ya sa aljanna ce masa. iyalansa Allah ya musu albarka iyayensa da ƴan uwansa Allah ya musu albarka to bana malam Usman Aliyu shi zai ci gaba da gudanar da wannan tafsiri na Alkur'ani Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya mishi jagora Allah ya taimake shi abubuwan da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada waɗanda muka yi kurakurai Allah ya yafe mana waɗannan kwanaki da muke ciki Allah ya ƙara mana albarka a cikinsu Allah ya sa mun dace da dukkan alkhairan da yake cikin waɗannan kwanaki masu albarka bayan Allah kwanaki suna ci gaba da gushewa a cikin watan ramadan kwanaki suna ta karewa kwanaki suna ta tafiya yau abin da ya rage a ramadan bai kai wanda ya wuce ba a dage da aiki a dage da aiki gurgudun yadda watan ke karewa ka yi ta ƙoƙari kai kuma yadda za ka more shi ya zama aikin da ka yi yau gobe in Allah ya kai mu ba watan ya ragu ba to ka ƙara akan abin da ka yi yau abin da za ka yi jibi ka ƙara akan abin da ka yi gobe domin neman dacewa da rahamar Allah da kuma yardan Allah mu yi ƙoƙari wajen yawaita ayyukan alkhairi da roƙon Allah waɗannan ibadodi da waɗannan ayyuka da muke yi Allah ya karɓa mana abinda muka yi kurakurai a ciki Allah ya yafe mana ya gyara mana abinda muka yi daidai Allah ya karɓa mana ya sa mana a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi mu ci gaba da ƙoƙari wajen sa junanmu a cikin addu'o'i na alkhairi mu ci gaba da ƙoƙari wajen sa junanmu a cikin addu'o'i na alkhairi yana daga cikin addu'ar da Allah ke karɓa, addu'ar da kai wa dan uwanka bai sani ba to na saka a addu'a ni ma ka sa ni a addu'a ko da kai in kai addu'ar Allah bai zai karba ba to amma in wani ya maka kai baka san ya maka ba Allah zai karɓa maka addu'an da ya maka bayan yayin shi ma za a sa mala'ika ya ce kai ma an baka irin abin da ka roƙa mishi akwai riba ko ba mu dage wajen sa junanmu a cikin addu'o'i na alkai waɗanda suka ba da gudumawarsu lokutansu shawarwarinsu dukiyarsu wajen yarin waɗannan karatuttuka da kuma gudanar da shi Allah ya saka musu da aljanna Allah ya ƙara ɗaukaka a cikin alkhairi Allah ya ƙara sutura Allah ya ƙara rufa asiri waɗannan abubuwa da muke ta faɗi tashi a kai na neman ilimin addini neman ilimin addini neman ilimin addini Allah ya sa mishi albarka iya gwargwadon abin da muka samu Allah ya sa ya amfani iyayenmu iyalanmu shugabanninmu jagororinmu malamanmu Allah ya taimake mu ya haska mana rayuwa Allah ya daidaita mana al'amuranmu addu'o'in da muke yi Allah ya amsa mana Allah kuma ya zaunar mana da wannan ƙasa lafiya Allah ya ƙara mana zaman lafiya da aminci Allah ya ƙara mana walwala da wadata Allah ya ƙara mana sutura duniya da lahira Allah ya ƙara mana rufin asiri duniya da lahira fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk